أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau juma'a 19 ga watan 4 shekara ta 1437 hijira na muhammad alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 29 ga watan daya shekara ta 2016 a lissafin turawa muna darasi na 51 a cikin wannan littafi mai albarka na ashama'ilul muhammadiyya na imam tirmizi wanda yau za mu dora akan babi na 48 babu ما جاء في خلق رسول الله sallallahu alaihi عليه babin da ke magana a kan ɗabi'u na annabi alaihi salatu wassalam abinda ake nufi da ɗabi'u shine abinda mutum zai sifanti da shi na haƙuri da karamci da kunya da kuma kyakkyawar mu'amala da gaskiya a magana da sakin fuska da kyautata wa iyali da abokanan zama su ne waɗannan wanda za mu tattauna wanda suka shafi annaba alaihi salatu wassalam shi ɗabi'a ko ita ɗabi'a ko hali ya kasu kashi biyu akwai kyakkyawan hali akwai mummunan hali to shi manzo Allah bai da wannan nabiyin gaba ɗaya halin annabi kyawawa ne amma ni da kai a iya samun mu da kyakkyawan hali da kuma wani ɓangare na mummunan hali Allah gyara mana shi sa kullum muke ƙoƙari mu karanta shari'a mu karanta nasoshi don mu gyara halinmu da kuma ɗabi'unmu alkhulukul hasan shine ta tahalli bil fada'il yin kwalliya da wato falala mutum ya zama yana da ɗabi'a ta ƙwarai ya lazimci wannan ɗabi'a da mutum ya danne zuciyarsa kan soye-soyen ra'ayinta ya nesantar da zuciyarsa daga abubuwa na kaskanci da kaskantar da wani sannan kuma ya nisanci dukkan wani ɗabi'a wanda ake ba a san shi halin annabi shine akmalul khuluq wanda Allah shine wato mai cikakken hali na ƙwari kamar yadda ƙur'ani ya babe shi ce nun wal qalam yawma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa innaka la'ala khuluqin azim Allah da kansa ya ce lallai kai wallahi kana kan kyakkyawan ali wallahi kana kan kyakkyawar tada da kyakkyawar tabi'a so annabi yana da ahsanul khuluq wa atyabul khuluq wa akmalul khuluq salatu wassalam wanda ya ce to me halin annabi halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ta cikin bukhari an tambaye da Aisha ta ce wa kana khuluquhu alquran halin manzon Allah gaba ɗaya shine alqurani wannan qur'ani izu 60 da muke karantawa photocopy ne na halin manzon Allah duk abin da Allah ya magana da kyakkyawar nabiya to manzon Allah yana da shi sallallahu alaihi wa sallam duk ladabi duk kyautatawa duk farantawa duk wata falala to annabi ya da ita sannan duk wata ɗabi'a kuma mara kyau da ƙur'ani hani to wanzu Allah ya nisance ta hadisai masu yawa sun zo da suke kwadaitarwa kamar yadda shi annabi yake faɗa alaihi salatu wassalam akan sifantuwa da halaye na kwarai da kiran mutane akan hali na kwarai hadisai sun yi bayani akan kyawawan ɗabi'u falalarsu da ladansu shi sa yau insha Allah ta'ala za mu karanta waɗannan wato wani ɓangare daga cikin waɗannan hadisai an samu a riwayoyi da yawa wanzu Allah yana faɗa man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut kaga wannan yana nuna mana kyakkyawar ɗabi'a a harshe wanda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe to ya faɗi magana mai kyau ko ya shiru ya faɗi alheri ko ya shiru kaga wani ana mana tarbiyyar harshe kenan kenan kyawun ɗabi'un nan ana samun su har a harshe shi sa ya ce mu'azu kufa alaika hada ka kame wannan wannan wannan wanda Allah ya masa wani irin halitta tsoka ce ba ta da kashi amma haɗarinta ta fi kashi hadarin harshe ya buga shi yasa da aka zo su aka yi shi a ciki a cikin kuma aka sa masa wasu wato turaku su ne haƙorai haƙwari da suka rufe shi bayan haƙwarin aka da sa labbi labba guda biyu da suke rufe shi annabi ya ce wannan wannan harshen guda ɗaya ba abinda da yake kifa mutane yake sa su a jihannama da wuri irin shi ɗan ƙaramar gaba ce mutu kai ta kawo ba ita ce in babu ita ba mutum yanzu yanzu sai ta kai ka ji jahannama shi sa annabi ce mutum ya kiyaye ya kiyaye ta a wani hadisin wannan wasu hadisai ne waɗanda suke magana a generally a dunkule suke magana a kan kyawawan dabi'u wata riwayar madala ce min husni islamin mar'i tarkuhu huma la ya'nihi yana cikin kyawun ɗabi'a da kyawun musuluncin mutum to ya bar abin da bai shafe shi ba hadisin tirmizi duk abin da bai shafe ka ba yana cikin kyakkyawan hadiya ɗan uwana duk abin da ba a sa ka a ciki ba to ka nisance shi min husni islamin mar tarkuhu ma la ba sa ka a cikin lissafi ba karka shiga ka wuce ka tafiya ka ba a sa ka a cikin zance ba wufka ka miƙo bakin ka sa duk wanda bai sa ka a cikin mu'amalarsa ba a rayuwa kai nesa da shi saboda kaka wulakanta idan ka zo ka shiga zai ah, wala ni ba na harka da kai na taɓa sa ka a cikin sha'ani na dan me za ka samu baki bai sa ka a cikin harkar iyalin shi ba babu ruwanka bai sa ka a cikin harkar mu'amalarsa ba babu ruwanka amma abu mamaki za ga mutane ka duba tarbiyyar mutane uku hudu za su haɗu a wuri ko a masallaci ko a kasuwa ko a dandali suna magana wani yana can gefe yana zaune ba a fasa da shi ba sai ga yana shi ma yana jefa magana ciki ce ai kaza kaza ne ba to wai saka ko ga mutum wasu sun zauna mutum uku ga suna suna zaune suna labari ina zaune a nan amma na kura musu ido ina kallon kuma ina bibiyar abin da suke faɗa haram ne wannan musulunci ya hana ta samu wani yana yin magana a gefe kana sauraron nisa haram ne ku fahimci wannan da kyau ko da a masallaci ne kuwa za ga mutane biyu uku sun ware suna tattaunawa tunda suka ware suna tattauna to ya nuna cewa magana ba sa son wani ya jita dan da suna son wani ya jita da sun gayyato mutane to kai a cikin tarbiyya da hali na kwarai to sai ka kau da kai ka shagalci da wani abu da ya shafe ka amma wani zai zo ya zauna ana zance yana kula ko da baya jiyowa yana kallon bakin mai maganar me yake faɗa har ma idan an yi abin dariya kaga shi ma ya dariya ko an yi abin abin nan kaga ya nuna damuwar shi shi ma jama'a wannan yana cikin tarbiyya da ya kamata mu kula da ita halin mu ya kai ga dan uwanka yana kusa da kai yana waya akwai wayoyin da zaka suna da dan volume da yawa ko mutum ya kuskure ya sa hands bai sani ba wai mutum yana kusa da shi sai ga yana yana kokarin ya ji me ake faɗa ina gonka ba sani ko ana fahimta nan kana waya wani lokacin dole sai ka dan danna volume din ka rage saboda makocinka ko wanda yake tare da kai to sai ya saci mai kake faɗa sai ka daina ta ai nan. ai ina jin sa a waya ina jiyewa me san ina jin sa ba ana ce masa kaza ana ce masa kaza to wannan abin da kai sunansa haramun satar zance daidai kake da wanda kuke fako wani yana magana a ɓuya a saurare shi a kiyaye wannan yana cikin kyawun ɗabi'u da annabi ya nuna mana sifantuwa da ɗabi'a ta ƙwarai ne ka nisanci wannan daidai yake da duba tsaraicin mutum mutum ya yi ƙoƙari ya lallabe jikinsa amma kana ƙoƙarin sai ka gano tsaraicin shi haram to mu kula da wannan akwai wani hadisin da manzo Allah shi ma ya mana wani hadisi ne wanda suke a dunkule suna nuna mana kyawawan dabi'u manzo Allah sallallahu alaihi hadisin Abu Huraira riwayar Bukhari wani yazo ya ce ya annabi alaihi salatu wasalam kai mun wasiya kalmar da annabi ya ce mai la ta ghadab ka kai fushi kenan yana da cikin kyawawan dabi'a kakka zama mai fushi mai yawan fushi amma kuma ku gani guda sifantuwa da mutum kwata-kwata baya fushi to shi kuma illa ce akwai wurin da ake da bukatar kai fushi don ka samar da gyara misali an keta dokar Allah amma ba ka fushi kai tun da ba ka fushi wani ayyub alai iyalinka sun yi rashin gaskiya ko ya'yanka sun yi rashin gaskiya don kai wai an ce mai hali mai kyau ne wai ba ka fushi ya kamata kai fushi ka nuna musu ba daidai ba ne an fahimce ni kenan rashin fushi din laisa ala itlaqihi hatta manzon Allah din yana fushi yayi fushi ya shi iyalinsa wata guda abinda ni da kai yanzu ba mu iya yi ba wata guda cur ya dage musu kan batir baya kwana inda suke ya tsallake musu gaba daya suka zauna jiransa wata guda cur kaga fushi yayi ko ba ka bane ba idan aka keta dokar ubangiji tabaraka wa ta'ala yana fushi wani ya zo ya ci wata ran annabi ya yi rabo sai wani ya kewaya a gefe ana cewa zai kuwaisira ce wannan rabon da aka yi ba Allah a ciki ba ya adalci ba wazala da ya ji wannan magana ya yi fushi ya zo ya ke hudu ba ya ce mai ya adili zalama adili waye zai adalci idan ni ban yi adalci ba ya ce wannan a tsatsansa sai an samu maɗan wutar a ashe yana yin fushi so la ta kada a yi fushi ba ana nufin ala itlaqihi ba kada ka yi fushi a wurin da bai kamata ka yi fushi ba na biyu kada ka sifantu da sifa ya kai kullum mai fushi ne abus rajul abus kullum fuskar ka a turbine take ba walwala ba ni'ima kakkai wannan manzo Allah ya nuna mana cikin halaye na kwarai hadisin bukhari da muslim yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai yi imani ba sai har ya soma kansa abinda sai ya soma dan uwan shi abinda yake soma kanshi kaga wannan kyakkyawan mu'amala dabi'a kenan abokin zamanka makocinka matarka 'ya'yanka abokananka danginka yan uwanka musulmi a dunkule su fahimci cewa kana musu sha'awar alheri a gare su wannan hali ne mai kyau kada ka bari ka sifantu da cewa mutane sa ci aiwa da dan bakin ciki aiwa ne duk lokacin da wani ya samu alheri yana cikin bakin ciki to kaka sifantu da wannan zubar a'a mutum ya fahimci cewa ko da alheri ka samu kai ma kana fatan Allah ya bashi wani ya zo ka gina gida ana maka murna alhaji Allah sa albarka Allah sa alheri suka ce ka amin duk wanda ba Allah bai bashi ba Allah ya bashi ka sai abun hawa ana ta maka murna wani an samu mota Allah sa albarka suka ce amin kai ma wani Allah ya baka naka ka sai mashin wani ya zo yana ma murna wani kai ma Allah ya baka kaga wannan ka kore dukkan wata hasada amma ana Allah ya maka Allah ya maka na amin amin to shi dan wanka ba kai masa addu'a haka kuma a cikin sujjada ka rinka fada ya ubangiji duk wani musulmi da yake cikin wani yanayi na kunci Allah ka yalwata masa kamar yadda ka yalwata mana ya Allah ka yalwata wa ƴan uwanmu ya Allah ka yalwata wa makotanmu ya Allah yadda ka mun ni'imar abinci a gidana ya Allah duk wanda ba shi da shi Allah ka ba shi kaga in kana wannan addu'a to kana yakar hasada ne gaba a zuciyarka ya Allah duk wanda yake cikin wani yanayi bai da abun hawa Allah ka hore masa abun hawa kaga kayi magana a dunkule kuma kayi magana ga mamiyar magana kowa ka masa addu'a amma kai ka samu wani ya samu sai ka ji bacin rai o oh, akwai damuwa ka gina gida ka yi kaza ka yi kaza sai aka baka labari ai wani shi ma ya mallaki nasa ya gina sai ana faɗa sai ka ji gaban ka ya faɗi to kana da damuwa ai wani ya je ya bude shago kai ma kana da shago wani shi ma ya bude shago ya yi kaza kaza kar sai ka ji da ba aka aka yi ba to kana da matsala kana da matsala kana da ciwon hassada a cikin zuciyarka so jama'a mu so yan mu wato abinda muka so mu kanmu kuma mu yi wa kanmu fata alkhairi da iyalanmu da yan mu gaba daya qala haddathana abbas bin muhammad ad-duri qala haddathana Abdullahi bin yazid al-muqri قال حدثنا ليس بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أحدثكم كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin yake cewa daga riwayar wane ne daga kharija ibn zaid ibn sabit yake ba mu labari ya ce dakhala nafarun ala zaid bin sabit wato shi wannan kharijata ɗa ne ga zaid bin sabit zaid bin sabit yana cikin sakatarorin manzon Allah masu rubuta wahayi wannan qur'an da muke karanta rubutun su zaid bin sabit su ne suka hada qur'ani suka rubuta shi wasu mutane sun shiga wajensa sai suka ce da shi hadisna a hadisa rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka zantar da mu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba mu wasu maganganu da ka jiyo daga annabi a matsayinka na sahabin annabi da ka rayu da shi yan uwana wannan yana nuna mana kwaɗayin magabatan mu akan su rinka sauraron magana annabi suna so su ji hadisi ba irin ka ba kai kullum baka da lokacin da zaka saurari hadisan annabi baka da shi ko a masallacin ana ƙara nasiha sai kaga ka tashi ka miƙe baka iya zama alama ta nifaka kenan duk wanda ya zama yana da irin wannan sifar dawwamammiya ya zama mutum baya son jin wa'azi baya son sauraron maganganun annabi to akwai haddari wannan ya nuna mana hirsu salaf ala sima'i kalami rasulillah magabata suna kwaɗayin a ta karantar da su hadisan annabi ka zauna kawai akan lamu. a karanta ma a ce annabi ya ce kaza wannan ai riba ce ake saboda in dai magana annabi ce to shirya ce a gare ka ake zama a banza ma a ji rediyo awa biyu akwai wanda baya fashin sauraron labari bbc america inda akwai indiya ma har indiya ma yana jinta baya fashi labaran nan da ake na bayan magariba ko bayan isha'i na gidan radio kaza yana da table baya fashi amma wallahi akan kallahu ba shi da lokacin da yake zama ya ji hadisin annabi kwaya biyu a rana anya ba kai wa kanka asara ba karan kallon ba shi da lokacin da ya ware minti goma da zai saurari qur'ani da Allah ya ce a saurara wa idza quriya al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun bai da wannan lokacin amma yana lokacin america in ya gama shiga bbc daga bbc tafi jamus daga jamus ya tsallaka wane ne haka dai akwai wanda kullum da rediyonsa a hannunsa mu yi wa kanmu hisabi kafin ranar da allah zai tsaye da mu ya mana hisabi in dai manzo allah yana da matsayi a idan mu in dai manzo allah yana da kima a zukatanmu to ya kamata mu ware wani lokaci da za mu rinka sauraron maganganun shi kurin a rika karantar da mu hadisai mu rika ji to kaga su zuwa suke da Allah ba mu hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana sha'awar sauraron maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isha ah, to ma za hadithukum me zan zantar da ku yace ani ban haddace wasu abubuwa da yawa daga maganganun annabi ba akan halayensa da abin dinsa sai dai kawai na so in gaya mu kun tujara ni makocinsa ne zaid bin sabit ya ce shi makocin annabi ne gidan shi yana kusa da gidan manzan allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya nuna makoci ya kamata yana da masaniya akan makocinsa idan ana neman labari na wani to ya kamata a tambayi makocinsa in yana da kirki za a iya samun wani labari akan makocinsa babban makoci kuma mata ya eh, kwarai kuwa ita ce babbar makociya wannan kam ita ce za ta karanta ka dalla dalla komai naka sai kuma 'ya'yanka sai kuma wanda suke cikin gidanka ya ce fa kana idza nazala alaihi alwahyu sa ilayya fa katabtuhu ya ce ɗabi'ar manzan Allah idan wahayi ya sauka gare sallallahu alaihi wasallam sai ya aiko mun sai in zo in rubuta to kaga shine fa katabtuhu lahu malu shahid kenan ma'ana shi marubucin wahayi ne katibul wahayi ne da an tambaye ka suwa masu rubuta wahayi akwai zaid bin sabit saboda tsabar kusancinsa da annabi sallallahu alaihi wasallam wa kunna idza zakarna dunya zakarha ma'ana yace wani lokacin idan mun zo muna ambatan duniya wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci duniyar tare da mu amma yana mana bayanin muhimmancin gudunta muna maganar duniya tare da shi za a tattauna sai ce kuma amma ku guje ta ku guje ta kada ku shagaltu da ita kuma yana nuna musu cewa duniya ba ta kai fuffuken sauro ba matsayi a wajen Allah gaba ɗayanta lau duniya ta adilu inda Allah janaha ba'uda da duniya ta kai fuffuken sauro a wajen Allah to da bai shayar da kafiri ɗaya makwarwar ruwa ɗaya ba ya ce duk kabari da arni inda allah ya damu da duniya wata abaci to digon ruwa daya makwarwa daya ba zai ba wa kafiri ba sai hana shi to amma saboda allah bai damu da duniyar ba sai ba wa makiyinsa ma duniyar kai ne ka dauke ta wata abaci to shi bai damu da ita ba makiyinsa ma sai ibata ibashi ba ga sunan kafiran ba makiya allah masu bada da allah kuma allah ya kore musu duniyar ji inda allah ya kore musu duniya suke rayuwa malam duk wani abu na jin daɗi Allah ya ba su shi ba su da damuwa an ba su an tara musu ita su suke yin su suke kera ma duniyar duk wani abu na kayan jin daɗi abin hawa ne jirage ne gidaje ne luxury na rayuwa abin zama ne menene duk ba daga wurin su muke gani ba sai mu gani mu dan kwafa mu dan yi sallah mu yi nafila kuma mu dan dauki wancan din mu dan abin nan amma daga can yake zuwa amma su kuma suka fi kowa faɗa da musulunci Faɗa da addini ba su yarda da shi ba so kar ku ɗauka duniya wata aba ce da take da muhimmanci a wajen Allah to shi yasa manzo Allah yake tattaunawa tare da su kuma ya tsoratar da su wa idza dhakarna al-akhirata dhakarha ma'ana idan mu ambaci lahira annabi yana ta tare da mu ma'ana yana nuna mana mu shauki zuwa gare ta yana kwadaitar da su kun sha'awar lahira to kaga mu yanzu a karam kallon lahirar nan magana ta Allah ba ma santa maganan mutuwa dai maganan lahira ba a santa yi dai a haƙuri a dole a cita ya samun da Allah ya ce wasu gasu nan ana kiransu a lahira wato kamar ana jin su da sarƙa ne wani kwata-kwata kana fara maganar lahira sai fita daga hayyacinsa saboda ka taɓo masa inda baya so ya san yana da barnar da in ya kubuta ko in ta kuskure masa ya bada to lahira ba za ta masa kyau ba to amma wanda Allah yana gaya musu cewa gidan zama ba na hakika fa shine lahiran nan wannan yanzu duk wannan zaman da muke ka san mafarki ko wannan zaman duniya wallahi sun san mafarki za mu zo mu waye gari lokacin da ba ko daya a cikin mu da ni da ku dan nan gaba daya wasu jama'a ce da mu tuntunin mun gama Allahumma khtim lana bi khair kuma yana magana yana musu magana lahira nuna musu irin ladan da za a samu da kuma ukubar da za a yi masu sabawa wai za da karna ta'ama da karhu ma'ana idan mun zo ambatan abinci to annabi yana mana muna tattaunawa akan abinci tare da shi yana mana bayanin ladabbancin abinci da fa'idar abinci a jikin mutum da kuma wasu abinci irin abin da suka ke banta da shi ana son ɗan adam ya rinka amfani da shi duk akwai wannan a hadisai masu yawa ya ce fi kullum hada u hadisu kuma an rasulillah duk wannan kun ga ina zanta muku ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu ne wasi'i babu ne mai yalwa mai fadi. kuma yana da girman gaske kwarai da gaske to wani hadisi akwai alwalid ibn alwalid ibn abi alwalid malaman hadisi suna cewa yana da rauni akwai suleiman ibn kharija din nan shi ma mutum ne majhuli shi sa su malaman suka rawana shi قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد ابن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاصي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم يتألفهم بذلك فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خير أو أبي بكر أو أبو بكر قال أبو بكر فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر فقال عمر فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان قال عثمان فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته shi kuma wannan um, riwaya ne daga amurbi bin shi ma yana gaya mana hali irin na annabi idan manzo sallallahu alaihi annabi yana zaune da kai mu'amala da zai maka sai ka ga kamar kai ka fi kowa jama'a mu dauki wannan siyasar tana da kyau ya zama duk wanda kake tare da shi saboda tsabar kyautatawa da kake masa zai ga kamar ai shi ne mutumin da fi kowa muhimmanci a wajenka ka yi ƙoƙari ka jarraba wannan wannan zaburarwa ne akan kyautata wa mutane annabi idan ya zo yana kyautata wa mutane sai mutane su ɗauka cewa su sun fi abubakar da umar ba saboda tsabar mu'amala mai kyau shi Amurbin bin al yake cewa kana ya alaihi wasallam yuqbil bi wajhihi wa hadithihi ala a shirin qaum manzo ala sallallahu alaihi wa sallama yana fuskantar da fuskarsa da kuma zancensa ga mutumin da ya fi kowa ma shari mugun mutum mafi shari manzo ala sai ya sake masa fuska ya yi masa maganan da zai jawo hankalinsa shine ya ta'allafu bi dalika? kamar misali idan mutum mugun mutum mara kirki ya zo wajen annabi majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an san shi yana da mummunar mu'amala to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sake masa fuska ya karbe shi tunda ya zo wajen sa kuma ya masa al-mu'asharatu tayyiba zamantakewa ta kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci shi yana kallon sa sannan kuma idan ya zo magana duk da cewa wannan mutum masharrancin mutum ne sai annabi ya fuskance shi yana masa magana directly shi shi wancan mutumi ɗin zai ɗauka saboda shi ba mutumin kirki ba ne bayi da matsayin da annabi zai iya fuskantar sama ya kalle shi magana amma sai ya zo wurin manzo Allah sai sha mamaki annabi din sai fuskance shi kuma ya masa magana wannan yana nuna mana kyakkyawan hali na annabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya zo irin wannan misali ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ana ganin sa an san mugun mutum ne musharanci ne amma da yazo annabi ya fuskanci shi sake mai fuska ya ya gaci ya al'amura lafiya to sannu da Allah kalle annabi yana mai siyasar ya ga kyawawan ɗabi'un annabi dan dan ya zo ya musulunta ko ya gyara halin shi ya yi koyi ya takhallaq bi akhlaqi mustafa ya yi koyi da ɗabi'u irin na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma bayan ya tafi ya ce ya ce yana da cikin mafiyan sharrin mutane wanda ake jin tsoronsa ake karewa fitinarsa da kyakkyawan mu'amala gare shi sai aka ce malamai suka koya mana siyasa ashe ko mutumin banza ne in ya zo ya haɗu da kai to ku shi lafiya gashi nan kashe mutane yake gashi nan azalimin mutum ne gashi nan mashirrancin mutum ne in dai har ya zo wajenka to sake masa fuska ku ku gaisa faran faran lami lafiya Allah ya raba ka da shi wataƙila wannan mu'amalar da zaka masa zai ce a ashe wani yana suna duk da hali na mara kyau din ashe ina da waɗanda suke suna duk da hali na mara kyau din nan wataƙila wannan yasa ya yi tunani ya ce ba zai zo gyara wannan ainihin wato hali amma ba a kuma sauka daga ka'ida ta shari'a ko dokar Allah dan neman faranta wani asaba Allah ko mutum yana barna ana kallonsa a zuba musu ido a kyale shi a yi dai siyasa da za a rabu da shi lafiya kuma a faɗaka ya ce manzan Allah kana yi belo bi wacihi wa hi alayya yana fusko ni kaina amur bin al'as kenan ya ce ni kaina annabi yana yi mun fuskanto mun fuskarsa da zancensa gare ni har sai da nazarci cewa ni na fi kowa ma ya ce ni da muka zo muna magana sai nake ganin wato irin yadda yake sake mun fuska in mun zo zance ya rinka hira da ni muna magana wato sai na ɗauka ma ni na fi kowa ma a cikin sabbai to ka san halin mutane ya kasa hakuri sai da ya tambaya dan ya gwada nauyinsa a wajen annabi fa qultu ya rasulullah ana khairun aw abubakar sai ce ya manzo Allah ya yaya shin ni kan ni ne na fi alheri ko sai na abubakar saboda tsabar mu'amalar da ya ga annabi ya masa kuma ya gwada cewa to ko ya fi abubakar din ne kala abubakar sai annabi ce abubakar ya fi ka alheri allahu akbar ka gani to kaga shine ashe za ka faɗi gaskiya kenan kaga ba ƙarya dan na sake ma fuska na yi kaza na yi kaza da kai ba nuna cewa ka fi abubakar ka ɗauka ka ƙara gaba ya ce abubakar wannan yana nuna mana falalan sayyidina abubakar kuma lallai duk mu'amalar da Abdullahi eh, manzala ya Amr dan As to fa gaskiya baya nuna cewa ya fi waɗannan sabon ya shiru sai daɗa tambaya ce ya rasulullah ana khairun aw umar to bari ya ɗan gangaro ni ne na fi alheri ko umar to ina so ku lura da wani abu guda a nan gudun sai annabi ya ce a umar yadda sauke shi nuna umar ya fi ka to ina so ku lura da wani abu ashe hatta su sahabbai sun san lamba ɗaya a cikin sabai waye kuma hatta su sabai sun san bayan abubakar wa yake biyo masa umar tunda kaga da da aliyu shi yafi da na farko cewa zai ana khairun au ali amma su kan sun san abubakar ya fi Ali. kuma umar ya fi Ali, kuma usman ya fi Ali. amma dukan suna da falala dan an cewa ne ya fi ka falala wannan ba yana nuna kai an kwace maka falalar baka da ita ba to abin da ya shi'a suke kokarin su karya zukatan mutane su hana su fahimta kenan wa qultu ya rasulullah to ana khairun aw usman ya yace ya manzo ana khairun aw usman ni na fa alheri ko usman manzo Allah usman to yayi duk tambayoyin nasa to daga nan fa sai shiru ya ce falon masu sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasadaqani yadda na tambayi manzo Allah ya gaskata ni wala wadittu anni lam akun sa'altu wallahi da nayi da na tambaya annabi ya gaya mun gaskiyar lamari sai da na ji ni da ma ban yi tambayoyin nan ba dan in zauna kawai a raina in ji kawai kamar ma da na fi abubakar to ya ji tsoron kai ya je ta lissafo duk mutanen ma gaba daya <laughs> a ce da sun fi shi Um, a riwayar abdullahi dan umar ce bukhari uh, yana cewa kuna nuka yi rubainan nasi fi zamanin nabi muna fifita tsakanin mutane a zamanin annabi annabi yana raye sallallahu alaihi sai mu ce abubakar ya fi wani mu ce umar ya fi wani usman ya fi wani haka abdullahi dan umar ya faɗa kuma annabi yana ci kuma baya musantawa to kaga wannan yana nuna mana cewa lallai um, sahabban nan suna da fifiko a tsakanin su ba kansu ɗaya ba to kuma ya kamata ku fahimta ya koyan uwana duk yadda muke rayuwa a duniyan nan ko a wuri kar mu ɗauka kanmu ɗaya dole akwai manya ba a rayuwa babu manya dole a gidanku akwai manya dole a kasuwarku akwai manya dole a unguwarku akwai manya dole a masallacinku akwai manya duk zamantakewa da ake haɗuwa to a rinka girmama na gaba a kinka girmama wani gaba wani abu mamaki da ya bani sha'awa kwanan nan na je wani wuri ana alwala ana alwala haka mutane ne da yawa sai wani mutum babban dan kasuwa ne haka to akwai wani profesa a wurin ya zo yana zaune mai kamewa mutum mai mutunci da sauransu sai shi wannan shi babban mutumin sai ya ɗauko buta da ruwa sai miƙa wannan profesa. sai profesa ce a ah, kaje kai kaje dan Allah kai shi yana girmama shi shi babban dan kasuwa babban mutum ne fa yana girmama shi wannan profesa. saboda ilimin da yake da shi shi kuma shi ma profesa yana girmama shi sai sai ya rubuci haba ce ai ko a gidan giya akwai babba wallahi in ji shi dan kasuwa ko a gidan giya akwai babba ka gane maganar ko a gidan giya akwai babba yan giya ma sun san akwai babba a cikinsu so iya rashin sani ya kamata ne mutane suna zaune a wurin addini ba su gane cewa wani babban su ne su girmama shi su mutunta shi ko ba su gane waɗannan dattawan su ne su tsare darajarsu da kimarsu duk wurin da aka samu ba a ganin girman na gaba to wannan wurin bai albarka kuma ko da a ido ana ganin akwai albarkar to sai an samu wata matsala so wajibi ne mu tsare wannan a gida mu koya wa 'ya'yanmu su san girman mu su san girman iyayensu su san girman yayyensu to daga gida muke barin matsala kana da 'ya'ya biyar shida akwai babban ɗanka amma baka taɓa zuwa kai faɗa wa ƙananan ƙannan shi cewa su girmama shi ba saboda wataƙila za ka mutu ka bar masa gidan shi zai rike gidan sai suke ɗauka tun da duk 'ya'yanka ne ai kansu ɗaya ne kaga karamin yaro yana zagi yayansa a gaban uba sai i zage shi ko kaga karamar yarinya tana zagi yadda a gaban uwarta ko ka gani ƴaƴanka suna ganin ƙaninka ko yayanka ya zo gidan suna bangaje suna wucewa ko su wuce ya wuce ba za su kula shi ba ba za su gaishe shi ba kuma kana kallo ba za ka iya magana ba to matar kama kuna tare da kai ba ta gaishe ka da Allah ma yace ce arjalu qawwamun ala nisa ka mai da ita abokiyarka ta zama sa'arka sa'a dan kuna tare shikenan babu ba mu ganin girman mutum dan an yi aure shikenan ba a ganin girma a dole ne ki girmama mijinki tunda qur'ani ya ce ki girmama shi shine ki haka ibnu kasir ya ce huwa sayyidu wa ra'isuha wa mu'addibuha idza awajat mijinki shine shugaba shine jagoranki shine mai ladabtar da ke yayin da kika kauce haka ibn kasir ya faɗa a gargashin tafsirin ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa amma yanzu saboda rashin mu'amala mai kyau rashin tarbiyya yanzu yanzu matarka za ta zauna ta yanka ma bakar magana yanzu yanzu nan ba abin da ya dame ta kuma daga baya sai a ce to alhaji ka je ka ba ta hankuri yi eh, coco ya za ka yi dole ka je ka bata hakuri saboda 'ya'ya ai saboda 'ya'ya a bata hakuri ba komai a bata hakuri ta yayyanke ka ba tsab <laughs> da muna ganin mu da kakanni muna yara idan ka ga yadda mace wato a gida take mutunta mai gidanta su kansu 'ya'yan gidan sun san cewa tana ganin darajar ubansu ba shine aka samu ba wai ina goyon bayan cewa ai haka ɗan ba amma wallahi ruwa ruwan sha idan mace za ta ba mijinta sai ta durƙusa ta ba shi al'ada ce ake yi duk da cewa shari'a bata ce in za ka ba mutum sai ka durƙusa ba amma dai akwai nau'i na girmamawa ko yaya ku lura da matan mu na da iyaye ruwa in za ta ba mai gidanta wallahi a durƙushe abinci idan ta zo za ta kawo masa sai ta durƙusa biro idan za ta bashi ba ta iya bashi biro a tsaye biro yana tsaye wallahi matarsa ce sai ta durkusa tana kar za ta miƙa masa amma yanzu tun da an ce a wannan al'ada ne ba sai abin nan ba to shikenan an zama ɗaya an zama ɗaya ka dawo gida kana assalamu alaikum an ji da Allah ka wuce mana me to ko kana mata magana ba za kula ka ba ka yi da magana magana nake yi shiru ba ki ji ni ba ne ina zuwa sai ta ɗauki minti goma sha biyar ba ta zo ba saboda sun rena mazajen kuma a gidajensu ba a koya musu tarbiyyar su girma mazajen ba ku yi haƙuri ba ku yi haƙuri ku yi haƙuri da kalmomin lamari ne na karatu na wa'azi in ya biyo a yi ƙoƙari don mu gyara to in muka lalata tarbiyyar mutum a gidajenmu da sanin girma ba na ganin girman yayana ba na ganin girman babbana ba na ganin girman abokin babana annaba fa cewa abokin babanka ba ka girmama shi abokin babanka ya samu matsayi da daraja don saboda babanka to ya ka gani yanzu ku tsaya sosai ku lura ku gani akwai bambanci nesa ba kusa ba mutum matarsa zo sa kai nan wa kai har ka isa wallahi tallahi wata ta dauko jariri ta jefa masa a kofar gida a bakin gate jariri ta jefa masa na bar gidan har abada in ka isa ka je ka shayar da shi yana ki yi haƙuri don allah ki riƙe yaran ka ki haƙuri ta jefa masa to ya zai yi aka yi ɗebe ce daidai ba ɗaya ya zauna cikin tunani ina ma zai kai yaron ina ma zai kai shi ya lalima can wata tsohuwar yayarsa ba ta nan ya lalima wancan ta mutu dole haka ya bita don Allah dan annabi ki taimaka hajiya a guri ko ma me ma za a yi dai ki karbi yaron nan to shi irin tsohuwar da zai kai wa mata rike mai din bai da ita ga harkoki zai tafi to za ka goya jariri ne ka tafi da shi kasuwa <laughs> wani ma ka ce malam lafiya ka raba shi da uwarsa to Allah ya sauwaƙe <laughs> wannan lamari sai hakuri Allah ya mana afuwa eh. Allah ka raba mu da matsalar jariran nan eh, to wannan kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da wannan ɗabi'a hali na kwarai dan mai koyi yace qala hadathana qutaybah bin sa'id qala hadathana ja'far bin sulaiman ad-dubai an sabit an anas bin malik qala khadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin anas dan malik yace nayi wa manzon Allah hidima shekara goma fama kaji shekara goma yana yi wa annabi hidima 10 years fa ma li uffin kattu annabu bai taba ce mun damme ba shine of damme saboda kash kar ka sake bai taba yi ba kalmar of wato kalma ce a larabci da ake fada in mutum ya takaita bai yi abu daidai ba sai ai mai magana bai taba yi ba shekara goma nan bai taba ce mu ofin ba وما قال لي وما قال لي شيء صنعته لمن صنعته bai taba gaya min wani abu da na aikata don me sa na aikata ba wala li shay'in taraktuhu lima taraktuhu bai taba gaya min wani abu akan da na aikata ban yi shi ba don me sa ban yi ba wa kana sallallahu alaihi wasallam min ahsani nasi khuluqan ya ana sai ce kai manzo Allah yana cikin waɗanda suka fi kowa kyakkyawan hali da ɗabi'a ƙwarai kuwa wala masastu خزا ولا حريرا ولا شيئا كان علينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا إطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم yace tunda nake ban shafan wato alkhaz alkhaz wani nau'i ne na sutura nau'i ne na auduga kaya khaz nau'i ne na kaya mai laushi wanda ake yinsa da hariri sannan ban taba shafan wani alhariri ba wanda yake da laushi sama da laushin tafin hannun annabi Allah ya ba shi hannunsa iya da laushi haka in ka taba shi za ka san ka taba mai laushi wannan mu'ujiza ce Allah ba shi da halitta komi da ka sani in ka kwatanta shi da hannun annabi to hannun annabi ya fi shi laushi yace ban taba sansanan miski turare ko itar shi ma duk nau'i ne na turare kana atyaba min da nabi wanda ya fi gumin annabi kan shi ba haka shi Allah yi shi gumin sauran mutane in ya bushe wari yake ko ya fudda wani sansani na daban amma shi annabi gumin sama kanshi ne da shi sallallahu alaihi wa sallam haka wannan yana nuna mana lalle Allah ya girma annabi alaihi salatu wassalam sannan abin da zamu fuskanta a nan gurin yanzu a zauna da shi shekara goma kai yanzu kana ga shekara goma ana sunan bai laifi ba shi ne wasu malamai suke cewa to a nan gurin kan waiwa ya burgewa ne ko dai anas din ne ya yi iya kokari shi ma bai yi laifin ba ko ku dai annabi yana da kau da kai ne ba komai yake magana ba to sai dai a ce annabi yana kau da kai don anas ba masumi ba ne eh zai iya kuskure zai iya daidai lalle anas ya cancanci a yabe shi don ya iya zama an shekara goma annabi bai taba ce masa me akai kaza ba lalle ko manzo Allah ya kokari yana da kau da kai a matsayin Anas na dan adam zai iya kuskure amma annabi yana kau da kai kenan yana nuna mana mai gida ba komai ne in an zai magana ba akwai abin da dole kai hakuri da shi ka kau da kai kamala ce amma in magana ka ta yawa magana ka ta yawa fadan ka yayi yawa to fadan zai zama bai da tasiri sai ka ji yara suna cewa ba fada bane bari ya zo ya gama ta iyakacin abin da za ka yi masa kenan faɗan ne akwai wanda duka ma in ya riga ce ba duka ba ne bulala biyar ce ko goma ya zo ya kawo shi kenan ya saba saboda ya san haddi kake masa amma akwai abin da za ka nuna a fuskar ka ne baka ji daɗi ba to shi kenan sai a ƙaurace wa wannan abin so wannan yana nuna mana irin hatta zamantakewa ya ya kamata mu yi a gidajenmu da mu da iyalanmu saboda yanayi na lokaci za mu dakata a nan akwai canjin lokaci yanzu abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah iran mata mana Allah ya ba mu lafiya ga marasa lafiyar mu Allah ya samu cika da imani wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh